Yeah. दया gida ke nan. Yankan ne ta fi yi kuma za a duba ba sannan ta su teki a hannu na a da ya ba shi ne ke ya kwanta saboda gaya na gaya ita likita ta yi musu waya a gida na gode jimmy ya sauki ya samu na gode Allah ta kawo ya je gidan da tara musu daga NIS hospital faɗa mun mana to dan Allah ku zo maza maza ɗan ku sai na wurin mu Faisal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Faisal Hello

وهكذا يعني amma jin da wallahi in muka san duk waɗanda suka mai wannan abu ba za mu bari ba. Kai. Daga kai. Ba ku zama ku zama ku zama ku zama ku zama ku zama. Wannan lafi ne? Assalamu alaikum. yau zafi wani abu ya haka haka yayi ma waye ya mun wannan aikin da aka haka aikin ma ba ya so garkuwa da ya ko menene zan bincika daga baya zo mu zubi ne domin wannan ba zan yi da wannan aiki ba kan kai ba waye ya maka wannan aiki suwaye suwaye wanda gaya mana da suwaye a oh, wajen ba zan iya kare su ba ɗaya eh, ne kai an kwanta kwanta ne ni ba zan yarda da wannan aiki ba domin wannan ba wani abu ne ba ce a dawon siyasa za a fi kai kai kai ne ba jama'a a wannan guri

na farko kafin yi wadanda jawabi mai nisa na farko ina godiya da gwamna da ya kawo ziyara wannan babban na keke gida nawa kuma alhamdulillah yadda ka zo Allah ta mutu da mutanen da kara na saboda gwamna ba ina tabbatar muku ba za mu ji kunya ba mu zo ko mu gaci ga abin da muke yi da ya alƙawari da eh. gane ilimi ya kuma fara a ƙasar ba ilimi ba ya kula ya zaita nan makaranta ba ba mu zaɓi da kalan gwajin daɗi. Alhaji wannan da ka gani shi ba ka yi kabi na wasu yi. Kuma yana so a samu education. Wani yana so a samu abisi. Wani yana so a samu ilimi. Ya yi yana so kai a samu bẹ̀rẹ̀ kai. Ya yi mawaka. Ya yi mawaka. a kafin ce wani abu ya kamata in sake kiran wannan take na NMK na NMK na NMK to alhamdulillah Allah ya maka ah, hmm? jawabin da nake so muku ga ita magajiya ina jin ka kamar yadda shi dan kantin dina ya bayani mu mukan zo ne mu taka da kafa mu zo mu ga jama'a domin mu na kowa to kayan na biyu duk duniya in za a yi duk duniya in za a yi ba mu samun nasara in ba tare da haɗin kan mata ba eh, idan an jera layi goma za ka ga layin mata ashirin eh. to saboda haka muna neman haɗin kan ku cikakke magajiya suna samun rahoto rahotanni akwai wanda suka yi ta kokari ba dare ba rana suna manna farka ina hmm. ba mu manta da ku ba ana yi da jama'a gwamna saboda haka duk lokacin da muka kai ga nasara ba kuma zan manta da ku ba saboda haka na zaga lungu lungu eh. na ga irin titin da kuke sai mun zaga eh. idan na ci nasara kun zaɓe ni ba abin da zan muku shine zan gina muku hanya mai kyau don lo Allah shi taimake ka wanda ka sani zai yi wannan fito mu ne na tare da mai girma ta ta na yin wanda muka ga biyan an zai nan ko shi eh, kuma na na da muke ka eh, domin zai kamar da muka saba a albarka albarka mana Allah da ji daɗi kwarai da Allah ya sa kuka kawo wannan ziyara gare a kuma na farko abinda zan shaida muku da shi kansa a dan kakarar wannan jam'iyya ta ko ba haka ba haka ne iyaye ne da dukkanin al'umma kuma muna addu'a akan wannan jam'iyya ta ku da aiki da fatan Allah ya jagora kamar yaran kai wa ran kai da ba dai komai ba yi. idan Allah ya sa aka samu nasara akan wannan abu da kuka tsibirin to muna fata da abubuwa da talaka wanda suka zaɓe ai insha Allah muna fata da yi musu abin da ya kamata alhakin da ya rataya a kai ku ya kamata ku kauce shi mai girma yayan kasa da sauran jama'a ina nuna godiya na a gare ku mai girma a hajji gamba ina taya kuma nan cewa ainihin abokin ta ka a wajen na ji labarin cewa an yanci wane da gaske wannan shi wannan da muke a wani gaske bayan ko aiki ba da Thank you.

muna Okay, ma ina wata wani mu ne gidan mu ce gidan ku zan ai ka ji maganar da aka yi ya kuri yan na fara ya sha kada cikin ku mu ji dadin wannan ina ga akwai fata gulbi kare kai da wannan kullum nake kura kwanciwa to ne ne da ah, wallahi a ma za ki shi ba sai kin yaki bare kai ni ne ya ki ne kai na so ki kai na ko wallahi duk wanda ne kulle ya kwance Allah ya isa wallahi sallallahu alaihi wasallam gaskiya har na dai tare da kai ran kai ran kai mu je kan jama'a su je Allah da ya kai shi da wani ne da kana magana garin kai ne za zamu je da wata mu je da wata mu je dan kina Thank you.

alza ba a zan da abin da ya sa na kira ki na kira ki ne a kan maganan gimbiya barke su alza ba ka ba zai yi gimbiya barke su tana wannan gida tana yar sarki a ce har yanzu ba ta fito da mijin aurenta ba yin haka cin mutunci ne gare ni kuma cin mutunci ne ga wannan masarauta na yi magana da ita hajiya ta ce magana na hannunki ni ne ake ciki alaza ma minka wannan magana haka ta ranka shi daɗe wannan shi ne girma alaza ma min sarki ai birke su ran shi daɗe da zirhin tunani a da kwakwalwa ran shi daɗe da zirhin tunani da sanin ya kamata irin na cikin gidan nan an gada daga iyaye da kakanni Allah ya ja zamanin sarki mun gama magana ta gaya min wanda take so ranka shi daɗi wane ne shi ranka shi daɗi faisal ɗan gidan garko Allah ja zamanin sarki garko wanda na nada sha Allah ranka shi daɗi dan shi take so sha Allah faisal ba wannan yaro ranka shi daɗe wanda yake takaran gwamnan jihar nan ja zamanin sarki shi take so shi take so din biya so. kin ji abin da jakadiya ta ce to abin da nake so sanar da ke tun da fesar kika ce kike so to ni ba na magana guda biyu in ɗin nan shi za ki aura ko da raina ko ba raina na ba da umarnin a ɗaura miki aure da fesa in ko aka kauce a bisa wannan umarni to ban yafi ba da fesar yaro ne mai kirki ya kuma fito daga babban gida ne saboda haka ba canza magana ni ba na magana guda biyu kin ji da kyau ko tun da yanzu an tsaye da magana ajiye abin da nake so da ke idan yanzu ya dawo ya kariya duk abin da indiya ba ta take so a saya mata na kayan ɗaki na ba da umarni da a siya an gama ranka shida bayan haka kuma a ƙarshe kullum idan na tashi zuwa sallar asuba na kan je sallar in dawo in tadda su suna ta bacci to daga yau da na fita zuwa asuba su ma a tashe su kayi da Allah a kan a nan wurin za mu gabatar da ɗan takarar gwamnan mai suna alhaji bala mako yanzu ba tare da fata lokaci ba za mu kira gwamnan ya hau nan wurin don ku ji albishir ɗin da zai mu jama'a. KDK! Ke mutum ya jama'a wannan kasa Alhamdulillahi. ni danku ne kuma ni bikanku ne kuma ni ɗaninku ne kuma ni yayanku ne wannan local government da muka zo campaign zaman lafiya local government ina tabbata muku idan kuka ga dani zan zama gwamna a wannan jiha zan gina muku famfo zan gina muku ruwa da makaranta abin kunya ne a ce an zo wannan eh, local government na zaman lafiya a ce babu makaranta babu asibiti daga bakin titi kafin zonan an samu fati daidai hagu da uku a motata don haka ina tabbatar muku da kun zaɓe ni zai shimfiɗa muku kwanta wanda ake ta suna kanwa. sannan ina tabbatar muku ba mun gina lafiya da ta asibiti babu magana da da kati. mu ba da kyauta magana wani kudu don soke shi ƙarya ne toke ne maganar maganar ba da ilimi kyauta a makaranta ya zama dole magana wani sai wani wani kudu don soke shi ƙarya ne toke ne kula ne ba abin ƙarya ne kowa da kowa za a na baya da muka bi gane dai ciwon kale wannan kale ne ba za mu ne yake waye gari wannan tafiya ta zama goma ake cewa ko da wannan tafiya da sai ce mun tabbatar abin da kuke bukata in sha Allah horon za ta yi da dan takara mai nagarta na gari mai kwazo na tsoron Allah na rikon amana na kwazo yau idan ya san wannan matsayi muna da kuma kamar yadda kuka riga kuka taru a nan wurin kun riga kun san ƙa'idodi wannan aiki ku ba baki wani a tun da ga zaɓe ya riga ya matsu kuma kowannen ku an kai shi jirgin da zai aiki a matsayin ku nan kuma shi zaɓe don haka ina so don Allah da Allah kusa ido sosai kusa ido sosai domin muna so mu tabbatar da an kafa mulkin farin kula mai dorewa a wannan ƙasa tamu bayan haka nan ina son don Allah da Allah ku kokai kowanne ya tsaya tsayin daka ya ga cewa lalle ma'aikatan sun yi aiki sosai ba a samu labarin wani magudu ba domin aka samu a don ba fada ne za su kuka miskin don haka ina so kowa ya tsaya a jiharsa ya tabbatar an yi zaɓe mai adalci duk wanda aka kama ba sani ba sabo a miƙa shiga jami'an 'yan sanda ina so in samu sakamako mai kyau bayan an gama zaɓe kun ji ko a ƙarshe ko akwai wani mai magana zaɓe na ƙasa mun ji daɗi a madadin yan uwa na kwamishinoni na jihohi bisa ga wannan kira da kai kuma wanda yake a ka'ida mun riga mun san akan haka ne dole ne mu tsaya mu riƙe aikin mu tsakanin mu da Allah mu tuna kuma wannan aiki mun yi rantsuwa akan gani saboda haka wannan magana da mai girma ya faɗa a madadin sauran eh, kwamishinan yan uwana na jihohi mun ji daɗi kuma mun gode kuma Allah da mun yi alƙawarin ba za mu canci ba ba za mu yi wasu abubuwa da da bai kamata ba mun gode ah, na ji daɗin maganar da kwamishina ya yi a madadin ku kuma ina fata da ku da ni ina mana addu'a Allah ya tabbatar da wannan zaɓe na gari. Koma kun Allah komai waya.

Assalamu alaikum. da a cikin garba. Dan takarar gwamna. kai kai kai kai lalle ai ka ina ganin ka hito daga nesa ne wallahi a'a kana ta buga ba komai in Allah ya danta ma Allah ba komai ai Allah zai taimako hmm. Allah tun da ka zo nan ai ba komai ai bukata kan za ta biya in za a sannu sannu sannu yawa eh. sannu yawa sannu to biki ba kuma ya magana a yi wata abin da nisa na zurin ki an ba ni labari kuma ni ina so in tsaya kakarin gwamna ina da mukiya kin san duk sun yawa ba ma yawa makiya sun yawa to shi ne ce in na zo wurin ki don Allah don Allah ki taimaka min domin samu maganin farin jini ai ba ba ma jama'an nan duk inda na fara ya zama ne a bi kuma in cimma nasara ai ko ka zo daidai ka zo daidai can ko mm. to shi yasa yake son don Allah ya tsaka duk bakin kokarin da zaki kun gane waɗannan mutiyan da muke tare da su ko kuma wanda muka tsaya kaka tare da su su fadi ni yake son gana hau wannan gadon gwamna kuma wallahi hajiya abin da nake so mm. kuma wallahi ina so da kyau na albishir albishi ko da muke so miki shi ne in na cin wa nasara in Allah da ina son sai yi gani da kuna uku ai ba komai kin gane ba komai za a taimaka kin da Allah ga duk jama'a mun suke bi ba kuma bari zan je bari je shi kayan aiki a aiki da biyu ko ana jin da ka zo guri na an ti ma ah, da na aida san da zuwa na wurin lafiya na kai ba da jiya sannu ah, kina gari ina nan wani ne sannu yawa ina zuwa Dalla, dan dan gudu ka dan na so na aiki ban ga baki kun go ba ko a zo a san ne. Bari.

gabar da yamma kun da arewa tsohon a garin na wajen shi su din na su na jawo maka jama'a to jama'a kuwa za su zaɓe ka in sha Allah in je kare ne matakara ne Thank you.

Thank you. yanzu ga wani eh to a gani zubanin zubanin zubanin eh zubanin sunan to zubanin sunan yawa to ci zubanin nan ba komai ba komai to na gode na gode na gode ba komai kai a ce wani aiki na kula da wuya a kwarai da gaske ai lokacin da sai kina da wani iska ne suna wucewa da mai zafi da mai sanyi a'a ba an ga maka ai wa'annan bakaken ai sun tafi ai bakaken aljanu ba daɗi na gode yawa ai ka gode ba da da a da ta zan manta sai kin ga ku eh, zan aiko shi ne ya ya kana ka ci eh zan aiko da baki yawa eh, to ya eh, jima a da iyali yawa ko lokaci yawa হ্যাঁ great, great, great. Kendrick Harris! Allah ba mu sa'a Allah ya taimake mu kusan ba yaƙi ya taho gabanin kwarina daga yau kan ruwa ƙale in Allah da duk yadda za mu yi mu kafa gwamnati sai mun kafa mu kafa taimake mu yaƙi ya amma Kai gwamna ka gama zaman ku zaman wai ka maganin gwamnoni guba rage dade kai ka gama zo zo zo kai ka gama tani mako mako Allah ku irin eh, abin da ke so ke guba ku je so a bude duk abin da yake bukata a bashi alhamdulillah kun san gobe Allah ya ka kai mana da ka kai mana da da a wurin kaza ne da gama komai duk da nake da rubuta mu ci zabe ba na ci a ya ya ba da kamar da Allah shi da ma ya labai shugaban da ai na riga ya magana a kan fofi na zo nake nema yanzu ba na matan ba zai muku wannan ya wadatar makarantu nake so a kai da su sabulai a je a haɗa mana wani yan makarantar da suka kai shekaru na zabe duk a haɗa mana su su je su mana zabe ai shi ne abin da ya to wanda ya kai Allah ta sura mulki gado mulki a mulki farauta ka gada ka gada ka koma ka gada kuma yanzu ba ta za ka yi. Ai, mugun kifi kana na ganin ka kwana da yunwa hajji sama sai a kuma tufaki sai da mutum gwamna na maganin gwamnan wani maganin kuka na wani gwamna ke kira na bani ni riga kai gwamna na sai dai ka aika da mota da mota da mota da riguna alhamdulillah na ba na gode kai ka gama a dare tura sai kai kai komai ka gama sai dai gwamna ba zai gungo ita ne tuwo ka an gama an gama ya farka shi ko ba abin da ka tafi da ni shi ne maganar kayayyakin nan da aka yi shi ne na zo karɓa magana akan kofi da kai maka to ni na abin da ke tafi da ni kenan abin da za a yi hmm. nan da kai da wasu lauri guda an jima an jima yana da abu guda ba ku minti ko ka tarka yi dole zama da to ke dole dole ku jira ni to alhaji alhaji abdullahi yanzu eh, ne ina son tabbatar maka duk inda ka san babu tunani ba a tada hankalin wajen kawai eh a kada ina ba ruwanmu da kowa eh ba ana son wannan magana kawai ko bace ko namiji ko yau ko ba kawai kada ya sha yawa abin da za a yi miliyan goma ka zo yanzu ka sa amma mun na jefi na shi da kin ga abin da muka yi na rabe na haka za ki ɗebo mu kamar ya tana rabe ɗebo wannan haka sau da aka zo kamar ya wannan ka zo bayan abin an yi a gabana na haka yi mutum da wannan kuma gidan nan ma yi ba da gidan ina ba wani gida wani gida gida da in ya ci ai ko bai ji wani gida da man sai an sai da gida an raba kuɗi ko ba ba ni na waka san babar gida ce yi ne ko oh. ko ba ba za a yi wani ne ba ba ke dan ka tashi ana ko ba za ka tashi ba <laughs> waye da tashi yi <laughs> dan da ni ma na zan magana ai ba zan ga gida na ka kace anan zan ba da kai da baka ga da ba zan ga maka

tana nan kai tsaye tsaye a rinka ko da kwaraye ne ka kama wanda wallahi kai da ya ce za ka kada mu da rai sai a wuce gurin da ke kanki zai kin da ni ma dan iskan ne ma akwai isfokan ke ba in gaya miki kare wani kin san kallon na abun Allah abun tsoro kallon na abun tsoro domin in na hau iskar to dukkan nan na jin ba na son cika baki ba na son ƙarya da Allah bari ma ina zuwa ke ki wani bilalin zai yi baki Allah ya taimake ki Allah ya baki za amma da ma za a a garin. Marisa. Thank you. Thank you. kake so da kai kaga dai mun bukata dan sanda ita wancan fitinan ne wanda yake Allah ya yi ta gata bata san haji yadda za a samu arziki ba yanzu yanzu nan ke ina mai cikin wata tara da ta to ya magana balan ha a ba da Allah kar ka samu damuwa a ni ba na so mu je a gama magana a zo a gama aiki ba a bani bana idan muka je aka riga aka kirga aka kome ai kai ma ka san haba an baka wancan ma bai wahala to ne cikin wata tara an fito da ai dan mun saba irin wannan ai a ba ta wancan ba to kai ya a karku da mu eh tunda ai magana cewa za a kammala komai eh, ba komai wallahi to ce mai cikin wata tara da kwana tara to lokacin da ya shafi eh, sai riki ma guda guda guda guda Ina

yawa mana an gama eh an gama eh Allah an sa to ma da an sa a ki gode ma Allah wallahi wato makin nan mutum ba ni matsala ba sai yau mashin da mutum ba ni matsala ba sai yau eh wannan mamaki eh, sai a za abin da za ni ko mutuwa shi ya ba ni sai ka ko ya ka ne da alhaji ya ce ya ga aiki kuma wannan aikin da aka yi mana sharan fage ne saboda haka alhaji ya ce a gaya muku ya yi murna kuma wannan sako ne bayar in kawo muku domin a sha hayaki amma babban sako na zuwa zaben gwamnan wannan jiha da hukumar zaɓe ta gudanar. ka gama. Allah ya An da yi zaɓe lafiya an kuma kammala cikin lumana. Cikin lumana. Na Na. na zauna na biyu أحد فايت الحديث الجمعية K16 aikin banza ina wata wata ko da kana bi na ba na na ba sai alhaji malama uwaro na jam'iyyar kdk mai taken kowa da kowa ya sami kudu miliyan biyu da dubu ɗari tara da tasirin da takwas da sittin da ɗaya. auna. ma'auna, yalla mai saka kama da haka, eh. hukumar zaɓe ya tabbatar da alhaji barba. Eh? Wannan ma'ana tabbatar da alhaji. Lokacin da bin sai da maka. Sai ya ga ne. ya mai ne haka? ka ji ka gama Allah bai wannan shirman su ne kawai suka yi abin da lokacin da ba su jirge ba magana cuta ranka dai magana su mura abin da lokacin da ba su jirge ba da sanda nan wala da wannan rabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ka sa ranka a inuwa wannan al'amari sai ficewa ne Allah ya da yin kake ilaihi wa wannan laifin masu zaɓe ne ba da na zaɓe ba zaɓe ko laifin matuta ranka ne ba haka ba ko da haka wannan tuntuban baki ne da su cikin yaki kan cuce ni yana ina magana cuta ƙarya wannan wallahi wallahi dole na mu dawo ma kuɗi ne amma wani ma wani ina mutum a ne ne wani dawo Allah dawo dawo bai bari ni in tashi in je wannan abun akwai makarkaciya mun san abin da zamu ya kamar dade sai ki damu Allah ina ma ah! wannan magana ce aikin banza aikin modi ƙarya sai ya zai Amin. da ka sha alaji na da ina da hmm? eh za mu yi mun ko da ga mu to amma kana ganin abu na abin kamar sai to idan har hukumar ta nuna ta nuna na kuma ta sanar ni ne kana ganin da abu ne kamar sai eh nan ne ne a yi tunanin. ni ne ne ci ba muna tabbatar da Allah ya yi ne ne ciwon mun muna tabbatar a'a ai ba tabbaci bace tun da hukumar ta nuna ta fada sai hakuri ba ka da hankali ba ba ka da hankali alhaji hakuri za ka yi eh, eh.

ina zuwa ina zuwa a kuma da zaɓi hari mene ne yana zuwa kan a hari wani hari na wallahi ba zai rike ta ba a ba hari ai za ka gani to me zai faru dan Allah ya maka ɗauki kadara a eh da kadara dan Allah ya ne kadara subhanallah ga ne kadara ne me za ka yi Allah ya yi da wuri Allah ya ai karamin ai in ban in ban idan suka biyo kai to ka dinga musu bayanan ka ba nan in ko ne ra'ayi cewa ne abin da fada gare a ta kana haka zai ko kuma kana gani da fada ba sakamakon da ka ce eh, da zaka je ka nuna da kai mala hai wallahi sai mun ji an yi kuri ai abin da aka faɗa ni ne ne ci zaɓe ka ka bai ce bai na gani yawa canji ne na raini kai ba ka fahimta ba ne idan kin fahimta ne ni yanzu na ina so ne da ka kawai ce da gidan eh, mu je can shi wanda ya zaɓa ya mai tawa ai nan baka sarki ya ƙarfi ya ba kama mu kama mu kama mu ayyuka wanda zai mu da Allah da dai ka da kullum ya rabi alhaji da ka da ya kawo wasan ka ne to ta hawa bakin ciki ne alhaji ba bakin ciki ne to saboda A alhaji ka sauke ni magana kana son magana da mai girma gwamnati abin da nake so da ku shi ne komai mai zafi maganin sa Allah kuma mulki a hannun Allah yake sai Allah ya yarda komai a duniyan nan za ka samu na'am kuna jin abin da ne ke gaya ko ina ji to duniyan nan komai dan haƙuri ne an ce mai haƙuri yana dafa dutse sha har roman ko me kaga ya same ka a duniyan nan sai da yardar Allah sai na san kana da makiya da mahassada amma ka yi haƙuri wata rana sai labari ko da yake jiya babanka yana maka nasiha na kasa magana saboda raina ya yi mugun ɓaci da shiga ciki ko bacci da rinsa ba haka Allah ya waye shi yasa na aika na ce ku zo domin daɗa ba ka haƙuri ka kwantar da zuciyarka mai gaskiya fa ba a taɓa cewa ba fa gaskiyar mutum ta ƙare sai dai ƙaryarsa ta ƙare saboda haka ina son duniya ma ku nuna mata cewa ba abin da ifa ku saki jikin ka san maki dama shi a koyaushe so yake ga nuna ka gaza saboda haka kada ku nuna wa duniya ma kun gaza da wannan al'amari a ci gaba da harkoki kamar da a gidan nan mama na ji daɗin wannan nasiha kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi kuma ko ajiya ni kaina al'amarin ya rika damuna saboda tun nasihar da baban ya mani ga mataki shi ma ya yi mana nasihohi cewa mutum ya mai da al'amari ga Allah gaskiya ne kuma kana makan ka zaɓi Allah yana maka gaskiya ne baka sani ba wannan zaɓin shine mafi alkhairi ko kuwa haka ne don haka ni kaina ban samu yin bacci ba roƙon da nake ta yi gun Allah na tulfili nake ta yi ina roƙon Allah idan wannan faduwa ita ce mafi alkhairi Allah ya tabbatar mana da alkhairi to Allah ya idan kuma ba mafi alkhairi ba ce Allah ya sauya mana ya kawo mana abu mafi alkhairi amin amin na gode kwarai da wannan nasiha ba komai ba komai saka da ba komai kai sai ka gaba dai da hakuri alaikum salam tattal abokananka suna jiran a kamar yadda na gaya maka na cikin wurin nan akwai wani labarin da baban mai ba mu muna yara ku shigo ku shigo Assalamu alaikum. da ya da

a ce muna ji muna gani bayan muna da rekod din dukkan abubuwan da yake faruwa ni wallahi sai idan kana so in gaya maka ba ma wani karamar kananan hukumomi kowanne da da aka samu ba idan na anguwa anguwa kowace na da list ɗinsa na ka haɗu da haka bai yiwuwa alhaji bala wai a cikin shi yake wannan zaɓe wallahi an yanka ta tashi yawa domin yarima shi ya san wannan batu wani aikin da muka yi a ƙasa akan wannan bai yiwuwa na jama'a tabbatar muku wannan abu yana damun muna tunanin wannan abu kuma in sha Allah za mu kai karin wannan sai mun gan da ya tsaya ni da ni da abin da nace sha ne ai hakuri a bar Allah ko ni ai maganar abu ba Allah ya wannan abu ba zai yiwu ba ba zai ba ko ba zai yi shi kan ya muka ce komai dare sai mu zo mu gan shi ma da ya ce cewa ni na dauka ne saboda fatar ga dallo dallo ya dawo ya rufa wani baya na ga ba ba bacci ba wahala shiga nan fita nan ai dole tsaya na mu haka ni in dai ni ne wallahi zai na ga maka in dai akan wannan magana ne to kowa ya ce buzu ya goni an buzu riga ne Allah ya kai sallah ni da shi a sarkin yaji da ranka ya tsaye yi wani sauran jama'a tun kafin isowa ku hakika mun riga mun tattauna wani al'amari da mama da baba kowa ya kawo maganganu kuma maganar da suke kuma mana nasiha ce cewa mai abu kowane al'amari da Ina wani yarima na'am ai ba nan kana cikin ruwa ai salon ne barka da zuwa zan zauna ba ya to alhaji a lafiya lau wuri yanzu da yawa a lafiya kalau alhamdulillah ai dole biyo sai cikin da yanzu kuke da ne? inda wani ya fi a a kan maganar zaben shi faisal saboda haka da shi Allah da shi ya rima mun zamu dauka domin dukkanin da ke kasa muna da shi cikin a a hankali mu da na dauka abin kai haka ba Allah ne a barwa Allah duk abin da ya kawo tashin hankali ina da wani ba nan muna ne da ke ciki da dai ake babu da abin da zamu to wannan mun sani kwarai to shi Allah ma ta kamar jami'a tun da abin ya zama ko da kuma da kan mu kuna da mataki da za ku dauka to iyakar mu abin da za ce da sai mu samu albarka mu ku addu'a Allah ya ba ta sa'a abubuwan da wannan kuma za ku yi Allah ya kuma da alheri amin amma na yawa hankali kar a dawo tashin hankali a'a ko ba ba <laughs> wallahi ba zai yi ba Allah ba zai yi ba da hakuri kake ina gudu mana mun ce ma kina cikin wannan gaishe ki bai nawo lafiya lafiya kalau wallahi idan kin ga mun bar wannan abu sai dai kawai da dai Allah yaran nan ranar da aka kawo wannan jaka fara ni ne kawai hajiya wallahi

an more maka barka da zuwa barka da zuwa Allah alhamdulillah Allah ya kiyama gunna Allah ya rufe fanna ramin kura sai ya yanta wujudu mu ya ji kai ne kai ta kai ta rago ina kanana masu rashin kunya yau kai ta kare kai ne babba kuma kawo kan gadon kalona alhamdulillah da farko kafin ce muku komai ya kamata mu fara godiya ubangiji da allah ya bamu wannan ikon ganin wannan rana ta farin ciki alhamdulillah kuma abin da ya sa ce ku wannan a zuwa da ku can inda muka saba taruwa ciki yake da mutane make kuma kofar gidan nan alhamdulillah babu wajen matakafin ke na so ku yi kokari kun ba ma fiye da ba a fiye da kima alhamdulillah to na so za ku mamaki ku ce ina sarkin yaki da wasta yake to gaskiya sun shiga cikin gari neman jama'a godiya a madadina to ba tare da ba lokaci ba ina gayyata kowa da kowa cikin mu nan dan ada ta fanna wujin mugun maciji kai ta kai ta rago manya manyan iyayen yara manya maganin kananan iska yau kai ne akai duk ƙarya wannan iska ta kare Allah shi tayama ha ba ta ba ta lokaci ba nake son da ci kowa da kowa cikin mu domin mu ji daɗi guba ranka daɗi ya na ji a ina cikin ba ai eh, sa murna tunda Allah ya kai mu kasin nasara bisa ga abin da muke nema Allah ya zama ya kare mu daga dukkan shirin masu shirin. Allah ya sa wannan abin shi ne da alheri a wurin mu. Yau yau ɗan kai zan baka kwamishinan kuɗi kwamishinan kuɗi yana wani alhamdulillah na yi murna kwarai da gaske na yi murna kwarai da sai nan zan kai a eh, hannun da gudu ba mhm. ban mu duko ba shi Allah saurara yo ba ne zan daga baka umarni abin da yi ne ana yana ke to shi kenan ke na karɓa insha Allah hajiya yalla sallah za mu ba ki kwamishin yan bada Allah ai godiya nake godiya nake yin daɓon godiya nake Allah ta ka riko Allah sa ka fiya ka akwai kuma sarkin samari Allah shi tamu da yake kai yaro ne shi ma ba zai hana zaɓin da za a baka ba ka zama kwamishinan wasanni Allah shi tamu Allah Allah ka a faka Allah shi tamu ina godiya nake ba komai kin kuma shugaban mata kuma ba za a baki haka ba to yana ne kin zama komai shi ne ya ta ainihin jin daɗi da walwala na gode yalla bai na gode yalla bai Allah ya sa a fa haka na gode yalla bai Allah ya ta ka roƙo na gode ba babari na gode wannan shi na gode da rabiya kamata a saka mu na gode yalla bai na gode da sarkin yaki da pastor na gode su ma

ku zama goma in sha ta mutu to zan ke daɗe guba guba a kai guba ya ka so zo zo haba guba haba ai maganar a ce ka gudu ka dawo baya ka tsaya ya kare zauna nan guba zauna zauna an shi da Allah ta a da manya mata nan da ka guba ai na zama chief security yanzu kotun ɗaukaka ƙaya ta dubi wannan ƙaya da kai alhaji bala matso matso na jam'iyyar ke ka kawo ta kuma tabbatar da kotunan baya ba su kuskure ba saboda haka tana tabbatar da hukuncin kama ka da laifin magudin zaɓe saboda haka wanda ya zo na biyu faisal habib na jam'iyyar k16 shine gwamnan wannan jiha kwamishinan zaɓe ma kotu ta tabbatar da hukuncin da aka yanke masa na ɗebe shi da kuma ɗauri. Wato kana bayan abin da ya zama da wuyan to yanzu abin da ya kai ya zama da ita muna ganin da a yi ban ba. Kai ta ta da ya haifar da shirin ya kuma yi da shi kuma sun tsaye an yi garba na kowa a yanku da kai da kwashi to yanzu mun kaya ga shawara yanzu tun da wata mutum sun kai wanda mun ke goyon baya yanzu kuma kowa da wanda ne a yi ɗaya sai ka kawo a yi ɗaya ne da ke wani kan kowa da shi da mun kwasa Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

more rayuwa iri daban-daban a kantin gullar za ka samu kaya masu tafiya daidai da zamani kamar su canin carpet chrome divider kujerun alfarma crystals da kuma ceramic frames masu kyau irin na kasashen waje nan ne kantin gullar ta cika mulkisi mai garin zinare don ku tana da kankararrun gadaje wato italian bed da kabar kiran yau ga abin daura talabijin irin na zamani bugi sai bugi babban gora sai magogin karfe ina iyaye masu son burge 'ya'yansu wajen kayan ɗaki to ga bana ta samu a kantin goodluck don ko suna da kayan da babu irin ta a fadin arewa kwata amanya da ango sai ku hada man zuwa kantin goodluck don sayan zanin gado angon ka da su a bangaren furanni da kayan kere na kwalliyar ɗaki kuwa wannan sai kantin goodluck yi kokari ka ziyarci kantin goodluck enterprises don ganin ma'idanka Yan, da kuka na yi da yawon na zafi mai gwamna zaikar gwamna na hannun dama ke na hannun dama a yi kasan yanzu shi ne babban kwamishina ayyuka ayyuka da labarai ayyuka da labarai a kan da dama dai kashe kwamishina ne da ke kashe bara ya zama alhamdulillah na mutum gida zama ka samu alhamdulillah ko Allah wannan da hakan kadari bai yawa hadiza ah ina ga gida gida <laughs> ya liki su ga ayyu kuma kun yi kokari ah. hadiza sai mahajiya ya maza ta zo ga su ga gwamna ya fada ah. sai da sai da sai da Allah ya yi sai da ya zama gwamna alhamdulillah kan kadari alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah wanda burin mu ya cika ba abin da za mu iya cewa Hi, Your Excellency. You're welcome. A'a, sannan gwamnan gwamnati. a abin yi karanci to hajiya ga hukuntar ya ne abin da zan ce a wani al'amari shi ne faizal yau Allah ya ɗauke ta ya ɗaura ka inda baka yi zaton za ka taɓa zuwa ba wannan mukami wannan mukami da Allah ya baka kar ka ɗauka ƙarfinka ne wayonka ne dabaranka ne a'a Allah ya kaddara wannan abu sai kayi shi ta aika da gunce mun fasa da yake Allah ubangiji mai hikima ne sai ya kwantar da hankalinmu ya dawo hankalin mai dawo ce ka ce ka nema to yau da babba da yaro da mace da namiji da dogo da gajere duk suna da ƙarƙashin ka da talakawa da attajirai da kutare da gudagu. kar ka nuna bambanci ko ɗaya ka ɗauka duk bayan Allah ne Allah ne ya halicce su kuma Allah ya dora ka ka mulke su kuma ina son tabbatar maka da cewa duk irin abin da ka yi ana rubutawa mulkin nan da kake yi ba wai kana yin shi ne a nan ba a'a akwai ranar hisabi akwai ranar gobe kiyama wallahi sai an tambaye ka yaya ka mai tuwa nan bayi da aka mallaka maka kar ka tsammanin ba za a tambaye ka ba ka tuna cewar yau Allah yana iya ganin dama ya kwace mulkin nan hannun kai ba wani kuma abin da nake so dan Allah don annabi kada ka kuskura ka zubar da mutuncin gidan nan namu don mutuncin wannan gidan shi yasa ya kawo akalama wannan abu yau in aka ce kai ka saki hanya domin mutuncin mu ya zube saboda haka ya kamata ka rike gaskiya hanya ga faisal akwai shi ne gwamna a garin nan mhm. saboda ki bai gargaɗi ki ja mai kunne kada ta tanya to sai zai ba yaro karami ba ne tunda har ya kai manzalin mutumin da za a ce zai rike jiha saboda haka kuma ya riga ya san tarbiyyar gidan nan da aka yi masa gidan nan ya san ba gidan wulaƙanta jama'a ba ne gida ne nan na jama'a kuma shi ya sa Allah ya baka jama'a kuma an baka manta ba lokacin da aka zaɓa nan na gaya maka na ce gaskiyan mutum batta karewa sai dai karyarsa to yau ka ga gaskiya ka ga zance ba da nake gaya maka ni dai abin da zan so da kai shi ne ka rike gaskiyan nan in dai kai haka ne shi ke nan ka faranta min raina sa Allah shi mana jagora Allah shi mana jagora to mu dai insha Allah za mu ta addu'a du'a kan abu daina ba du'a ba za mu daina ba a kowane lokaci za mu dinga du'a Allah ya saka da Allah Allah ya saka da da wani da da ya ya da ya da gode ba komai na gode Allah ya komai na gode da karfin da ya aka ta bani ba komai wannan ba yin mu bane yin Allah din goyar da kuka ta bani shine ya kai ga wannan Allah ya mu gyara kanmu mu san mutuwa ta na jiranmu. Allah sarki duniya wayo duniya idan yau mun taba wataran ba mu bane wai dan yau ka taba wata so duniya wayo I need. an yi sallama ba ni son fita inda ka san mutanen nawa kuma na dawo ne kaɗai abu da ya kai mu kuma sai dai in zauna kawai karanta jarida to muna zuwa can sai na ci da mutane kamar goma sha biyu to shi ne ya kasance mai gima goma ya bani kwamishinan watsa labarai da al'adu <laughs> na gode kwarai da gaske salamu

to shi kenan a kai wani lokaci na gode yawa idan wai a ta abin nan za yi nan an samu wani abin ne kuma kai da abin da ake ciki da zan ba to ran sai eh, ya zama kan sanin gidan ke gida ba zulma da ma ka aiko kai wallahi yanzu abin nan ya sa da zazzabi wallahi yanzu ne ko kai ne kauna nan ina kai da bagan da kaga jike fadin na ba da baza nake faɗi ba kwana biyun da muka zo cikin yaƙi zai zuwa ai ba ƙarya bane har yi na ma zage ka ina nema in kai kuma shagara garin bayan da bai zan ba hakkin ka yamin ina samu kuɗin ba wani tsaye da suke ina da Na da kaka dan yabo ina taya ka munna zan ba ka matsayi mai ba da shawara zan eh, ga <laughs> ah, yanzu tun ba wani ba da tsari kira ga yana baka da alheri ana saka da alheri ah, kuma wannan magana ma ana saka da alheri ana saka da alheri ana saka da alheri ah, Allah shi karo girma salamu alaikum ai ke kuma ku salamu alaikum salamu alaikum dan rabu dan da bai a kai kuma Allah bai ah, salamu alaikum Allah bai ta ta zuwa amin ba ne wata ruwa barka barka ba abun da ya bai ai ba ne kina ta ta da ba barka da abun da ya ba lafiya lafiya lafiya ku ce ba ne kai ka mutum na ba ai wallahi na bai ka ba muka mun na bai ni ba ba muka dai ka san ni ba abokin rediyo ne ina nan kuda na kai rediyo zan gaya maka yaran suka su abin na fito waje can zai zai cewa an bakin kwamashinan mu ne in ba da labaru kuma a gargajar ne sai eh karka da yadda sauri ya rage na tunanin da ya ce ke an yi tun da masu na samu ci samu ta da wani ne kace mu a sanya da ai ni na maka an na dora sabulu ina ne zo ka ji ha ta ce ma ai oga ya kaji kaji a ya samu babban mukami na kowa na ce to zama bai ganna ba duk abin da zai Allah bai Allah Allah ya albarka ka ko ne ga inda a ce abokin ana haka ba haka yau ka ce alaikum wa alaikum alaikum wa alaikum wannan da wasu da ya kare da na hada ne na hada kai ka tsama na ne na ce ta kawo nan ko shi ne kuka ga ni ina kasuwa eh na ji daɗi na yi wata magana na samun abin nan bayan mun faɗi nan Ina samun kwamishina ne ana mushi munna shi ne kawai ba wani kawai abin nan kwana abdullahi da yanayi zai zake gida eh, na ji labarin ya samu kwamishina no alhamdulillah don eh, ne ne ne rubo ne na bar ma kaya da kasuwa shi dai maganin murna ne ya samu kwamishina ki ka zo kai kai ma na abdullahi eh, ka bari da rayuwar murna to ai ya hau kusa da Ina lafiya kuma zai to ya baka mawa ne ya tsare masa gaje mu ne ma da to da kin kuma lalaba lalaba ko ko alaikum aka wato da muka jiya da na ji wannan babban labari Allah ya bani sauki na Allah mutum zai rika magana ya faɗi gaskiya a me kake nufi ka iya makanci wannan wannan wai ne kake ni ne muka yi ne na ga kai na ga lura da kai baka mai bakar aniya Allah Allah abin da ya yanzu ka samu ni ka zauna ka ce ya ku da maka da kuma ina nema ya dan da Allah bai wato kana nema ka yi yanzu ta kuwa ta Rasulullahi ware ne da ganshi a kofan gidansa ran nan ya zo yana yana akin yaro kana da mishi har na ce to Allah ni saboda Allah a ofishin gwamna dole ko ni wannan har kana gaba kana ga gaba gaba kar kai san wannan da muka yi kar kai san wannan a'a ina zuwa ni na san yanzu tsakani na da kai da Allah da ce na san tsakani na da kai Allah mutum zai ta Allah shi ne makarici yanzu nan ba ina zuwa a nan na je na same ka wani ofishin gwamna na gajiya ya aiki lafiya mun ga ka kwana biyu baka zo ba ai ai zan zo na zo ka rantsi da Allah ban maka ofishin gwamna ba wannan dan ka gani da ka ganna a ofishin na zo zan fice shin jama'a saboda Allah saboda annabi idan ban je na je da gona ba me za a dauki ya zama ya bayyana ga wala ya ce ka da wani na mutum kai da ma wallahi kai din nan din nan din nan wallahi ya ga babban malaki saka da an baka da kungila ka ba wata mace zo mu ci azaki ni shege ido ka ido kura ni ka ne a gidan gwamnati nan kai ai ba mu ce da ka gurin za zabe ka uban mu wa ma ya ga ma haka ina ne ba yaudara a ɗan labai labai in amma ka sa ne ba da kunya an ci kama soka masu kura ta an ranka ina zo ka sa da ɗauye a nan jiga magana na ruwanka da kai kuma waye da kai yalla bai wani ba ta haka ba wani yakan yalla bai ne abin da ban fahimta me ya faru wanda wannan banzan da ya haɗa mu da kai ko a'a ko da yan banzan ne to ba mu na wuce ai da shi da wancan kai kai ne ma ka dai ka dai ma kana da kamar da magana tun da wannan ya kan muka san zuwa mu ya lalace a yau da shi wannan dan zabiyar yanzu na yi da ka rage abin da zaka yi har kai yadda ni dai na na ba ka hakuri amma tun da ya haɗa mu da kai shikenan ka sai gaba na ka mutum gaba kai ko za ka fito na fuki da wallahi wallahi na ta ni na ta yara ni ma ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka fushin Allah ɗalibai wannan kwarya biki da muka shirya musamman saboda ɗanwanmu yayanmu taninmu har yau yau insha Allah nan gaba ba hudu a mai girma gwamna saboda haka mai girma sai ka dan tashi kowa ya ganka jama'a da Allah a taba mai eh, ko kuma ita an yi tauraruwar tashi wato indiya indiya salamu alaikum to kun dai gani waɗannan saboda su muke nan gurin kuma mu zo ne mu taya su farin ciki don da farin ciki sannan kuma mu taya su addu'a wannan aure da Allah ya sa suka samu mai girma gwamna alhaji faisal ingoni to mun dan ji takaitaccen jawabi daga bakin mai girma saboda haka za mu garzaya mu je mu sami a indiya ita ma ta ce wani abu indiya jama'a ɗan uwana maza da mata a madadin ɗan uwata da kisu nike muku barka da zuwa nan taro namu yadda kuka zo nan wajen lafiya ubangiji allah mai da kowa gidan shi lafiya mai yau a da ganin alama kini belin gimbiya bilki saboda idan kuka ne za ku ga cewar gimbiya bilki su mace ce mai kunya saboda ta mai girma Allah bata ba ta mata saboda ta ce ka rika da alƙari lokaci lokaci ana zuwa ana ba mu shawarwari sai da cijai irin waɗanda suka kware a wajen harkokin zamantakewar jama'a saboda aiki irin wannan ba ɗan ƙaramin aiki wani wanda mutum ɗaya zai yi a gode ina sa a ci gaba da irin wannan su allah haka ake so ya yi muka yaba da wannan zuwa namu muka yi mutu kafarin ciki alhamdulillah to sai dai wato wani abu guda ɗaya muke so in sanar da mai girma gwamna yawa ko ka gane ni ko kuma ba gane ni ba ne ba gane ni ba ni kam na gane ka Allah sai a zahirin gaskiya in kai ba gane ni ba to ni na gane ka don akwai alherin da ka taɓa mu Allahu akbar wataƙila ko kai ka manta domin ne domin a lokacin kai kana yaro ƙarami Allah sarki gaskiya na manta to ni ban yi manta da wannan ba akwai wani lokaci ina tafiya akan hanya akan basu kura na wani mai mota ɗan ya ture ne wanda da ikon su kuma bai tsaya ba kai ikon Allah cikin wannan hali kuka iso da kai wani na ka na zai kodin kyan da ake zuwa masarauta ne ko ko ko ya ko ko ko to masarauta ko eh ai mu ban amini ne to kuka tada ne kuka ba ni kyakkyawan taimako Allah ya tun da kai nan lokaci na dube ka na tambaye ka na ce kai ko dan gidan wani ne kai kake kai dai ka faɗa min kauyen ku idan zai wato kauyen kusan wajen da ɗaya da mahaifinka Allahu akbar iko Allah Allah idan kun tuɗe Allahu akbar to baba wannan al'amari shi ne abin da yake ce min tuwa ƙwarya Gane wani ne wannan mahaifi na ni dai tun da Allah ya sa na taso na taso cikin mayanki Allah Ubangiji bai taɓa nuna mana ai shi ba maka ala koyi ba ne kaga ko lokacin da baban ka kan misali shi ai na ga maka cewa na san shi kuma baban ka nan da kuma nan da ke salo Allahu akbar ba ka ba na'am akwai wani lokaci a banza sai Allah